This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki a cikin shirin na safar yau Litinin goma ga watan Maris shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Mahmud din da kanin labarai. To hawa wakilin wato wakilin da shugaba Donald Trump ya nada a tattaunawa da ake yi da Hamas don sakin mutanen da ake garkuwa da su a Gaza ya ce tattaunawa da ya yi da kungiyar na nuna cewa akwai alamun haske kan mataki na gaba da za a dauka. sakataren hukumar tsaron cikin gida ta homeland security kristinom ta nada sabon shugaban hukumar shige da fice amurka jam'iyyar liberal party a kasar canada ta zaɓi tsohon ma'aikacin babban bankin kasar makani a matsayin wanda zai mai gurbin prime minister justin trudeau kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu muna tafa da rahoto kan ziyarar aiki ta ne guda da shugaban kasar ghana john dramani mahama ya kai jamhuriyar niger Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité des relations de fraternité ya ce a yayin ganawarsu shugabannin kasashen biyu sun yi farin ciki kan kyaukyawar hulɗa da dangantakar ghana da niger haka zalika za ku ji cewa bayan kwashe 'yan shekaru ba tare da wani mugun ji ko gani ba sai ga shi kwatsam ba zato ba tsammani wasu da ake zargi 'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari kan sojojin da ke zaune a sabon garin himbila da ke karamar hukumar dagali a jihar adamawa a kalla dai sun sace yaro daya makwabcina da kuma su rauna na guda biyu sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi to amma fa da farko ga kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum wakilin da shugaba donald trump ya nada a tattaunawar da ake don a sako ragowar mutanen da hamas ke garkuwa da su adam bola ya faɗa a ranar lahadi cewa ana samun haske bayan tattaunawar da aka yi a makon da ya gabata da kungiyar ta hamas da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda yana mai cewa nan da wasu makonni masu zuwa za a sako su ana kyautata zaton hamas na rike da mutum 24 da ke raye cikin mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 harin da ya haddasa ta da isra'ila kazalika kungiyar na rike da gawarwakin wasu mutane 34 waɗanda ko sun rasa rayukansu ne a lokacin harin farko ko kuma a lokacin da ake tsare da su sai kuma ragowar gawar wani soja da aka kashe tun a shekarar 2014 sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta homeland security christinom ta nada todd leon a matsayin sabon shugaban hukumar shige da fice a amurka naɗin na zuwa ne yayin da hukumar ke ta kokarin ganin ta aiwatar da manufofin shugaba trump na korar bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba musamman ma masu aikata laifi batun korar bakin haure da suka shiga ƙasar ta barauniyar hanya shine ya zamanto jigo cikin batutuwan da trump ya amfani da su wajen tallata kansa ga masu kada kuri'a a zaben da aka yi a watan nuwambar bara wanda har ila yau ya ci gaba da nanatawa bayan da ya lashe zaɓe. People that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers, ya ce mutane masu laifi 'yan daba da masu dillancin muggan kwayoyi waɗanda mai yiwa su kai miliyan biyu za mu fitar da su daga ƙasar nan ko kuma mu tsare su a watan farko na gwamnatin ta trump an fitar da akalla mutum 37,660 tsohon ma'aikacin babban bankin canada makani ne lashe zaben wanda zai jagoranci jam'iyyar liberal party mai mulki a kasar wanda har ila yau shi zai mai gurbin prime minister justin trudeau kamar yadda sakamakon zaben ya nuna a daren lahadi kani zai karbi ragaman mulkin kanada a wani yanayi mai sarkakiya wato a daidai lokacin da kasar ke kai ruwa rana da daɗaɗɗiyar makociyar ta amurka ta fuskar kasuwanci yayin da a gefe guda kuma ya zama wajibi ya gudanar da zaben gama gari nan ba da jimawa ba kani mai shekaru 59 da haihuwa ya yi nasara akan ministar kuɗi christy freeland wacce ta zo ta biyu a zaben wanda mambobin jam'iyyar sama da 150 suka gada kuri'a a watan wato tun a watan janairu trudeau ya sanar da cewa zai yi murabus daga mukaminsa bayan kwashe sama da shekaru tara a mulki. a kuma daidai lokacin da farin jininsa ke ci gaba da raguwa lamarin da ya sa ala tilas jam'iyyar ta liberal ta yi maza-maza ta gudanar da zaben mai gurbinsa kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gaba kaɗan a cikin shirin mahmud zai dawo da ƙarashin labarin duniya amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar niger inda shugaban kasar ghana john dramani mahama ya gudanar da ziyarar wuni daya a jiya lahadi a jamhuriyar niger a ci gaba da rangajin da ya kaddamar a kasashen kungiyar aes da nufin karfafa hulɗa a fannonin diplomasiyya tattalin arziki yaƙi da ta'addanci da sauransu daga yamai ga wakilin musulmi mani barma da cikakken rahoton karfafa hulɗa a fannin tattalin arziki, diflomasiya da tsaro a tsakanin Ghana da Nishar na daga cikin makasudin wannan rangadi na shugaba John Dramani. Kamar yadda aka bayyana a sanarwar ƙarshen tattaunawar tawagogin ƙasashen biyu, wacce ministan harkokin wajen Nishar Bakari a Usangare ya gabatarwa manema labarai. Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de relations de fraternité. ya ce a yayin ganawarsu shugabannin kasashen biyu sun yi farin ciki kan kyaukyawar hulɗa da dangantakar ghana da niger sannan sun jaddada aniyar ɗaukan matakan da za su ba da damar haɓaka wannan hulɗa ta kai matakin da ya zarce yadda ake zato domin jin daɗin al'ummominsu. Sur le a game da batun tsaro shugabannin biyu sun tantauna kan yanayin taɓarɓarewar fannin a yankin sahel da afirka ta yamma saboda haka suka jaddada aniyar haɗa ƙarfi domin yaƙi da ta'addancin da aka shafa shekaru ana fama da shi a wannan yanki lamarin da ke haddasa tarnaki wajen zartar da ayyukan ci gaban da gwamnatoci suka sa gaba tawagogin biyu sun yi amanna game da bukatar ƙarfafa hulɗa a fannin siyasa tattalin arziki kimiyya da al'adu sabili kenan za su mai da hankali wajen musanya a waɗannan fannoni a ƙarƙashin hukumar haɗin gwiwa to kome masana ke cewa game da wannan ziyara ta shugaban ghana a ƙasashen sahel tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi a ghana da har yanzu babu ta'adanci amma da yake tana makwabtaka da kasashen burkina faso da togo ta wajen arewacin ta to kaga dole shi yasa yake ɗaukan mataki ko da yake ba a bayyana a fili karara a ƙarshen wannan ziyara ta birnin yamai ba a sanarwar ƙarshen ganawa da takwaransa na mali a yammacin asabar shugaba mahama ya sanar cewa ya je ne da niyyar sasanta rikicin da ya yi sanadin ficewar kasashen ios daga kungiyar ecowas john dramani na ganin a tafi tare ita ce hanya mafi a'ala ga kasashen yammacin afirka to kowane irin tasiri wannan tuntuɓa za ta yi a yunkurin warware rikicin ɓangarorin biyu ba mamaki harkar diplomasiya ba a ci har abada domin shi dai kaga baya cikin waɗancan cece kucan da ya faru abin da ya sa kasashen IAS suka hita daga cikin ECOWAS su kasashen na Sahel watakila ko su bada wasu sharaɗoɗi ko da yake ba ECOWAS ta tura shi ba na farko shine ya doki. nauyin. A farkon makon jiya ne shugaban kasar Ghana a yayin ziyarar da ta kai shi Cote d'Ivoire ya bayyana wa takwaransa Alassane Ouattara shirin tuntubar kasashen IOS don ganin sun koma kungiyar kasashen yammacin Afirka. Kudurin da shugaban na Cote d'Ivoire ya yi na'am da shi. John Dramani wanda tun a washe garin kama aiki ya naɗa manzon musamman mai kula da yankin Sahel. zai kammala wannan rangadi da burkina faso a wannan litinin goma ga watan maris Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To ana can ana gubza fada tsakanin mayakan M23 da mayakan sa kai da ke goyon bayan dakarun kongo a yankin da ake kira Inyambiando mai tazarar kilomita 100 arewa da birnin goma da ke gabashin kongo a cewar mazauna yankin. arangaman na zuwa ne kwanaki bayan wani hari da ya hallaka fararen hula da dama a cewar majalisar ɗinkin duniya da wata kungiya mai zaman kanta tun a farkon shekarar nan mayakan na m23 suka karɓe ikon gabashin congo mai dauke da ɗimbin arzikin ma'adinai faith kasina ita ce mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya over 63,000 people now have crossed into the country Burundi. ce sama da um, mutum 63,000 sun tsallaka Burundi um, don kaucewa wannan uh, mummunan yaƙi a gabashin Congo. hukumomi a kasar ta congo sun ayyana kungiyar ta m23 a matsayin ta 'yan ta'adda wacce majalisar ɗinkin duniya da amurka ke kallo a matsayin kungiyar 'yan tawaye masu ɗauke da makamai hukumomi a argentina sun ce adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar ruwan da ta auku a birnin bahia blanca ya kai sha shida fitar da wannan adadi na zuwa ne yayin da gunayen ninkaya ke kokarin neman wasu mata 'yan yara su biyu da ambaliyar ruwan ta tafi da su birnin na bahia blanca da ke kudancin lardin buenos aires da ke dauke da tashar jiragen ruwa mafi girma a kasar ya fuskanci mamakon ruwan sama na tsawon lokaci wanda ya mamaye unguwanni a ƙarshen makon da ya gabata frederico subiales shine magajin birnin na bahia blanca cikin harshen spaniyanci subiales ya ce zuwa yanzu ruwan saman ya tsaya muna kokarin ganin yadda za mu kwaso waɗanda ke cikin haɗari ne a halin yanzu kuma mun sun ce yaran biyu da ake nema akwai 'yar shekara ɗaya sai ta biyan mai shekaru biyar labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai makwabciyar Nijar din wato Najeriya a jihar Adamawa inda bayan shafe wasu 'yan shekaru ana zaune kalau Kwatsam sai gashi wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari akan sojoji da ke zaune a sabon garin Himbla da ke karamar hukuma Madagali a jihar Adamawa inda suka kashe dan sa kai guda suka kuma jikata wasu uku suka kuma gudu da manyan bindigogi guda biyu na sojoji. Ga wakilin sashen Hausa Salisu Lado da ƙarin bayani. akalla shekaru uku zuwa hudu kenan ba samu labarin bullar hare-haren 'yan boko haram ba a jihar adamawa saboda matakan tsaro da hukumomin jihar suka dauka kwatsam sai ga shi a baya-bayan nan an samu 'yan boko haram sun kawo hari a wani ƙauye na hembla da ke karamar hukumar madagali a jihar adamawan lamarin da ya yi sanadiyar kashe ɗan sa kai guda da kuma jikka ta uku hadima da awun gaba da manya-manyan bindigogi da sojoji ke aiki da shi a wannan yankin wani mazaunin ƙauyen da lamarin ya faru da makwabcinsa ya yi mana bayani ta wayar talaho tare da alkawarin cewar ba za mu ambaci sunansa ba. A kalla dai sun sace yaro daya makwabcina da kuma da na wayan su guda biyu haka. Wani irin kokari jami'an tsaro kuma suka yi dangane da ganin sun dakile faruwar al'amari? Alhamdulillah wallahi na ji ta tambayan kan malala do. A gaskiya kokarin da wannan kaftin na sabon gari ana masa lakari da fandiga har da Allah ya yi iya kokari da su da jami'an tsaronsa da yaransa suka hana yaran nan shigowa cikin al'umma suka tsare su daga bayan gari a kan da gaskiya sun yi kokari ba karin kokari ya yi ba wallahi har na tosa masa da tsafe na da na zo zo shi daya daga cikin yan sa kan da lamarin ya faru a idonsa shi ma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talaho inda ya ce lallai ilahin ya gama yan boko haram din ganin idonsa amma a nashi lissafin sun haura ɗari haka kawai sai muka soma ji daga bayan gari ana harbe to daman kaga sojojin mu asalin sojojin mu na wajen sabon gari madagan da kargamnan sojojin masu fada sabida hanya ne na tafiya zuwa can sambisa iyaka ne yana tsakanin madagari da gula wallahi wallahi ma da wa'annan mutanen ni a kallon da na yi musu cikin dare jiya misalin karfe 11 da minti 46 wallahi ya kai mutum 100 da wani abu to ko menene ma mahukuntan jihar za su ce dangane da wannan matsalar duba da cewa shiyar arewacin kasar ya dade yana fama da wannan rikici na matsalar boko haram musamman wannan yanki da ya daidaita al'umma mazauna garin na Madagali tambayar kenan da na yi wa Honorable Musa Shashi wadda ke zama shugaban karamar hukumar na Madagali inda ya ce. Eh gaskiya abun ta faru da dare jiya wasu tsirarun Boko Haram sun shigo a Hembla wani kauye ana kira Hembla. To a Hembla din akwai bi checkpoint na sojoji. Muna zato dai sun zo ne da niya su kwashi bayan fada na sojojin nan ne. To a garin haka dan ce daya ya rasa ranshi. Sannan kuma su su boko haram din sun kwace bindigogi suna nan sojoji guda biyu. To yanzu wani hali madagali local gama yake ciki da ma wannan yanki na Yambula? A yanzu haka kuma ya calm down ba wani much problem ba wani firgita sosai ba amma mu dai muna nema a irin fosin sojojin nan gaskiya. Wannan harin dai da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai wanda ya sanadiyar kashe rai akalla ɗaya da kuma jikkata uku ya faru ne a ƙauyen Yambula da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawan inda yanzu haka dai al'ummar karamar karamar hukumar na ci gaba da lamuransu na yau da kullum lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya to madalla malam salisu lado an gaishe ka masu haro ana sauraron shirin ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin zai ɗaura kan zargin yawa wani almajiri bulala ɗari uku har ta yi sanadin ajalinsa. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashim Gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin askira inda wani shugaban 'yan dako na kasuwa askira ya bada umarni aka yi wani almajiri mai suna muhammad kyari bulala haɗari uku kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa dr babagana ke musa comrade shine shugaban kungiyar kare 'yancin dan adam reshin jihar borno kuma shine wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigaya adalci. Wannan za a tafi kotu yanzu 'yan sanda suna nan suna aikinsu mu ba ma mu yi magana a madadin 'yan sanda. mun human right ne abin da aka gaya mana complain baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu mun je mun yi follow up mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu an cire mana mun ganshi da idan mu ko ba haka ba kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din kasan bincike na dan sanda idan yana yi ba a sa hannu ko kuma mun human right ba za mu tafi mu dame su ba amma mu muna sa ido wannan usman din har yanzu yana kurkuku yana wajen su yawwa ah, mm. a yadda ka ga shi usman din eh, ya yi nadama abin da ya aikata ko dai kawai don an kama shi dama na tambaye shi wani wani da kai shugaban kai ne kasa an yi wannan dukan ya ce shi ne bai musa ba na ce to me yasa kai haka yake zazzabi ne shi ma na dama. ba na na san kuna samun irin waɗannan korafe korafen Eh. Eh, shin idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya? Muna nasara mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba. Yanzu haka akwai wani isu wanda ya zo gaban mu mun tafi mun tambayi baban yaron ya ce ya yarda mu yi rubutu an kashe yaransa yaransa ɓarawa ne. Ya haura gidan mutane ranar Lahadi sun karfe hudu ana dukan har gari ya waye ya mutu. A nan wannan bulunkutu kesin ya faru. Da muka ji labari noise ya yi yawa muka je muka samu baban yaron muka yi ta'aziya. muka ce an kace yaran ka kasa ka barawa Allah ya ce bai bari ba muka ce to on ya za mu rubuta a commissioner of police ko kuma AIG ya ce ku rubuta da muka rubuta da aka kira shi kuma sai ya bai kawo mana case ba kaga jikin mu ya sanyi saboda haka mu damuwa mu iyayen yara ne in sun kawo case kuma daga ba sai sun janye mutum an kace ran mutum a banza babu ga eh, na san mun ga hoton shi yaron nan ah, Muhammad Kari ko yam Kyari yasa ah, mun ga yadda aka yi masa duk wato wannan Eh, bayan nan nasa abun abun akwai ban takaici sosai a ciki da bulala ɗari uku malam bulala ɗari uku wasa ne ko a kotu na law court of law ai ba ta bada irin wannan hukuncin yan hukunci ne ai ko a kotu court na gwamnati ai ko a kotu na gwamnati ko a sulu ko a wani irin doka ai akwai ka'ida ai eh. saboda haka bayan sa nan duk da ba a san yi damejin bayan sa to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana yanzu doka ta yi halinta shi shi shugaban yan dako wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan in Allah ya taimaki yan sanda an kama an kama su sai court kuma ko ba kama su goma shi prime abdo yana nan yan sanda sun gama bincike su na sani na tabbata za su kai court don yan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna suna adalci suna aikin su tukuru akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da da laifin kisan gilla ne kwarai da gaske kwarai da gaske a an jabu wanda ya yi laifin ya sa an yi bulala ya amsa kuma wanda suka aka sa su suka yi bulala in an kama su za su wani ne ya samu hmm. saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muka dan muke dan ba hukumar yan sanda su gama binciken su domin su ma sun gama binciken su din kasa za su tura DPP DPP kuma yana Ministry of Justice Ministry of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama binciken su ma za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani kuma wannan kyasin is before Nigerian police mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci ga masu sauraron wannan shiri na sashen hausa na muryar amurka na ciki da gaskiya eh. baba gano wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai karshe a tabbacin guda ɗaya ne ka saurare ni sosai tabbacin guda ɗaya ne idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa sunansa wakawa a burin kutu an kashe yaransa mu muje mun tsaya masa daga baya kuma yace ba ke ya baro Allah idan wannan iyayen Muhammad Tani wannan kamar yadda suka zo suka rubuta ofis namu suka sa hannu international human rights commission ku taimaka mana an kashe mana yaro ba mu yarda ba suka sa hannu muka sake follow up ka san abu yana hannun dan sanda no need ka yi rubutu sai dai ka je ka bincika wannan abin da aka faɗa haka ne eh haka ne ina mutum ne bari mu gaishe gashi nan saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba har supreme court za mu bi za mu bi kadon su kuma muna da lauyoyi a ƙasa wanda za su yi volunteering su bi su bana wannan abun kadin wannan marigayin. To duk da yake zuwa yanzu shugaban 'yan dako Usman Askar shi kaɗai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a jallo. Garzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar 'yan sanda ta Borno yayi mana ƙarin haske. da ji labarin mutumin nan shugaban 'yan dakon nan yana nan wajen kwarin yana nan yana cigaba da bincike muna kan bincike that's very good ya sauran yarda za mu kai zuwa ministry eh na gane ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su babu wallahi har yanzu muna kan nema eh. kasan muna muna layasin da yara da mutanen division ne to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu Eh. sai na dan tuttube wani wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos. Mhm, ya gana ya je yana neman sa za a kama shi. Wallahi wallahi wallahi to ai ba za su ba za su wurin ba ai. Hmm. Dole su koma gida kuma bincike yana kai tunda sunan su yana nan a Laj. A gani. Eh, ko mun kai ke zuwa ministry an kai kotu ma in an samu an kama su Kuma mun yi jawabin su za mu sake kodin zuwa ministry of justice eh, dpp so they can still be filed together with the other case. A kira daɗe kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna ta kira gare ku ko sake shi wannan mutumin bai. A'a yanzu dai ba wanda ya zo. Don wai na ji labari ana. Dan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai. Hmm. kuma abun na san kuma yan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da yaron na da mutu a kai wannan in kai ka ga foto ma fa in kai halitta ne wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole kai is ya yi. wallahi ba ba wanda zai gani wannan ciwa bayan yaro na ya ce yana jin daɗin sa to dai mutanen da mugaye ne kawai ba su da imani a to wannan ina imani in mutum ya yi laifi mun ka kama ina za ka kai ba ma yan sanda ba ne hmm. ba wai sai ka dauki hukunci ba ai hukunci ne ya dauka hannun sa to tunda zaka an ce maka sata ya yi ba ka bincika mai wane ne mai kayan sata ba ba ka ɗibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa yan sanda a bincika ba sai ka dauke shi ka kai gidanka ka ce a ita dukan shi ai ba da Malam Yawo Askira, sardaunin malamai kuma shugaban majalisar malamai na Askira, ya nuna rashin jin daɗinsa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci. Mu zaluncin da aka yi mana wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. Amma ba yanda za a yi mutum ya yi karatun Kur'ani kuma makaranci ne kuma an kawo shi ya je yana sana'a a ƙarƙashin ka kuma buhu ƙwaya ɗaya tak ya bata ƙwaya buhu guda ɗaya. Tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida a rufe gidan nan a ɗauki bel na inji da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya. to mm. dan saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru ko ba haka ba duk wani magana da za mu ɗauko kafin mu gama gaban ma kafin mu gama shi ma kun san gaban kun san abin da za mu faɗa a gaba to don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani kaga na yi ma bayani da yake kuma ni ne cama na malamai dole ne aka samu kaiwa da kawowa yi ta nan yi ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanen mu da wajen station da sauransu dai mun yi kaiwa da kawawa iya bakin kokarin mu har an zo an tafi da su Eh, don saboda haka na Allah ya usar malamai yi mana bayanin shi wannan yaron eh, Muhammad Askira dinnan eh, yaya a Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abin ya faru. Eh Muhammad Kyari halinsa shi babansa ya kawo shi karatu yana karatu a wajen yaya na zan ce ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne yau harkar na rayuwa dole ko da kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama ta ba. shine ya nemi izini ya je yana wannan aiki don saboda dan rufa kansa asiri eh banda wannan aiki din sai karatu shine aikinsa wato mana abin da nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko yawwa yaro ne mai ladabi inda ba mai ladabi ba ka ba za mu damu ba amma tunda abu an ce rai ya shiga ko da ba mai ladabi bane dole akwai tausayi na dan adam tunda qur'ani ya ce wala kar karamna bani adama balle ma kuma almajiri ne kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zo na gaban malamansa kuma dole ya musu biyayya. masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi muhammad kyari har ya sanadin rayuwarsa don haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci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 amma kuma kafin daga bayan allah ya so za mu kawo muku takaitattun labaran duniya amma kafin nan yanzu sai a fara da sauraron nasihar ramadan To masu da alama na'ura za a mana. Bismillahir Alimin Rahim. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni sunana daga Horko Abdulmumin dan Inna daga nan birnin Kwanni Jamhuriyar Nijar. Hakika muna godewa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan babban wata mashahurin wata wanda dukkan wata na duniya to wannan wata Ramadan shine shugaban shi saboda ya tara alherrukan duniya gaba daya wanda a cikin wannan na Ramadana alhamdulillah Allah ya mana kyauta ya mana babban ni'ima yadda ba mu alkur'ani na harko mai girma wanda kur'anin nan duk duniya ba mu da wani littafi wanda ya kai gare shi kur'anin nan kuma da Allah subhanahu wataala ya sa wannan wata yana babban wata kuma gashi a cikin shi an ka saukar da kur'ani kuma a cikin shi an ka samu wani dare mai girma shine daren lailatul qadari kuma a wannan wata gaba daya shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk ibadar da yake idan wannan wata ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ƙara ci gaba da ibada kuma yana kyaututtuka a cikin wannan wata domin gara basar da a cikin wannan wata al'umman musulmi sai musulmi wanda Allah ya ma karhi imani yake jajircewa idan wannan wata ya yi ya tsaya tsakanin shi da Allah komi yake ya tsaya tsat domin ya bota ma Allah a cikin wannan wata saboda shi samu gara basar da a cikin wannan wata domin wata na wanda shike wata Ramadana wata ne wanda dukkan wasu alhurruka wanda ya tare su an sabka da Qur'ani a cikin shi kuma a cikin shi an ka samu dalilatul qadari kuma wanda duk ibadar da za ka yi in ka samu wannan wata Allah ya baka iko da wannan dare rana guda Allah ya baka iko nan da lailatul kadar ka dace ka samu ibada ta shekara hamsin har da uku babu dare babu rana babu kakautawa kana yi sannan ka samu wanda ya cimma wannan dare da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa yan uwa musulmi kasan mu ta Nijar da sauran dukkan duniyar musulmi dukkan al'amuran da suka sha mana kai babu irin kwanciyar hankali da samun zaman lahiya to a ci gaba da addu'o'i a cikin wannan wata domin waɗannan addu'o'in da za a yi mu ƙara cewa mun dage kwarai karatun alkur'ani irin su hasbunallahu ne malakilu in su wala haula wala quwwata illa billahi irin su ya latifu irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina da sauran dai abin da yayi da salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to madalla Allah ya samu dace malam Allah shi bada lada ga kaitun labarai wakilin da shugaba donald trump ya nada a tattaunawa da ake don a sako ragowar mutanen da hamas ke garkuwa da su adam bola ya faɗa ranar lahadi cewa ana samun haske bayan tattaunawa da aka yi a makon da ya gabata da ƙungiyar ta hamas da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda yana mai cewa nan da wasu makonni masu zuwa za a sako sauran mutanen ana kyautata zaton hamas na rike da mutum 24 da ke raye cikin mutanen da ta yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 harin da ya haddasa yakinta da isra'ila sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta homeland security christy nom ta nada todd leon a matsayin sabon shugaban hukumar shige da fice a amurka nadin na zuwa ne yayin da hukumar ke ta kokarin ganin ta aiwatar da manufofin shugaba donald trump na korar bakin hauren da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba musamman ma masu aikata laifi tsohon ma'aikacin babban bankin canada makani shine lashe zaben wanda zai jagoranci jam'iyyar liberal party mai mulki a kasar wanda har ila yau shi zai mai gurbin prime minister justin trudeau kamar yadda sakamakon zaben ya nuna a daren lahadi ana can ana gubza fada tsakanin mayakan m23 da mayakan sa kai da ke goyon bayan dakarun congo a yankin da ake kira nyambiyon da mai tazarar kilomita 100 arewa da birnin goma da ke gabashin kasar ta congo To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. A madadin Muhammad Lalo da ya taya gabatar da shirin da editanmu na wannan zangon Baba Yakub Makeri sai Dadi Balawai da ya haɗa mana shirin. Da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Jimmy Hawa Sharu ke fatan yin lafiya daga nan Washington DC sai an ji ku.